kanta kawai yana gani yana burge shi to ya akwai abu yawa to <laughs> mata idan bamu san haka ba idan har bamu gane haka ba sai ki je ki ta hauka hmm. sai ki je ki ta hauka to kin ga shi Allah subhanahu wataala yawa namiji baiwa da daban-daban yawa namiji baiwa da shi yasa muke wannan topic din don ki gane ba wai an yadda ki ba a'a ke ma ki yi kokarin neman naki ki sani shi yasa muka faɗa hanyoyin da ake neman wannan magnetic force din jazbiyan nan ki san koyaye ne a rayuwa to hmm. muna magana sa'an nan sai a kamar na na biyu na biyu abinda zaki iya samu shine um, ki san abin da zai miki kyau a jiki mm. ki tabbatar da kin san abin daga sutura suturan ki abin zai mm. miki kyau a jiki dole ki sani mm. wata zani ne yake mata kyau wata skirt ne yake mata kyau haka ne ko baka bane mm. wata zaki samu a bubu ne yake mata kyau wata yawa a gida dole ki san me yake miki kyau shi kuma wani namijin ma ya fi ki sa mashi english words so abin da zai yi fitin dinki shasa ake so akwai wani karantarwa da aka mana a cikin wani lecture da muka yi bana mantawa ana koya mana cewa ya mace ya mace mm. tun tana kamar shekara shida ake so a fara samata kowane kaya da ya mace baya mata suke sawa to idan kamar ta kai wani level kawai in za ta fita sai a koya mata sa hijabi dogo ta rufe jikinta to wannan abin da ake so ta kula da shi kenan mm. domin idan har jikin mace bai saba ba rana ɗaya da kika zo kika auren mijin shi kuma da ga sitirin da gastirin da yake so zai miki wuya ki diverting to something mm. else zai miki wahala saboda haka ana son ya mace ta zamanto mai mai irin wayannan dinnan zai taimaka da kwaloli da mm, wai da zai fitin ɗinta to abu na kuma akwai abinci akwai abinci shi ma kuma ya kamata mu sani akwai abinci shi wannan abincin da muke magana yana bustin din hormones din mm. yana bustin din su ya gyara miki jiki ki ya zauna lafiya yanzu kamar misali kin san mu mata muna haila muna haihuwa ga wani lokaci ga bari ga stress yana damun mu to wa'annan abubuwa yana cikin abin da yake nakasa kwayan halitta to darin mm. yawa a jikin mu mata to in ko haka ne yana nakasa dole mu nema abin da zai dinga lesson dan sa ba misali mm. kamar shan kindurmo wa ya mace is good mace ta samu real kindurmo pure kindurmo tana sha yana da kyau ku da kes kenan sannan akwai su soya beans din nan hmm. soya beans yana da kyau a rika sarrafa soya beans madaran soya beans ne a'a fitan soya beans ne hmm. a'a ana tuwon soya beans eh ana white ana sarrafa soya beans daban-daban daban-daban yadda ake amfani da shi sa'annan su hulba kenan fenugreek din nan yawa dinga amfani da su suma sa'annan sai akwai um, vegetables kuma ana son mace ta rika cin vegetables da kuma fruit hmm. yawa a wannan ya kamata mace ta koya dafa abinci wannan da zai gyara mata jiki ya hmm. haɓako mata da jikinta yawa kin ga yanzu misali mace za ta iya tashi da safe ta haɗa carrots da da cucumber ta sa kankana a ciki misali ta yi blending ta sha bata ci komai sai after an hour irin wannan har skin din ta yana sa yayi kyau mm. kiga fiskan ta wale wale yawa yawa na kwayan nan supplements na kwayan nan idan har ta sai eh, eh, eh, ta je asibiti a samu wayanda suke kula da fannin abinci su koya mata misali a in kika lura kamar wayan diabetes patients sai a ce mm. su yi kaza wayanda suke da ulcer a ce su yi kaza kaza kaza to mm. abinda muka rasa kenan abin da muka rasa yanzu misali in kika zo ko da kuraje ne ya fita a fiskanki maybe akwai abin da yake reacting eh, a jikinki ki tafi asibiti kina da allergy ko kina da waye a je a zauna ki samu masana masana su gyara kito a matsayin ki na ya mace me yake karya miki gashi a sani me yasa idan ki yake gaigayi a sani me yasa fatan ki yake bushewa mm. dole a sani a gaggyara miki wani ya kamata ki sani abincin da ke wani lokaci zaki samu muna cin abincin da ba ba shine ba to ya mace ya kamata ta mm. san wannan abincin sannan um, akwai abubuwan da suke lalata shi jazibiyan jazibiya sai sai um, <laughs> malama mulkisu mai fadi ne gaskiya al'amari to sun yi tambaya ne akan gaba kullun na faɗa kullun na faɗa mun taba mm. zama a kai ni. wani topic darussa dai na samu da eh, muke makarantar ki mm. mun ji darussa akan wani abubuwa mm. suke lalata jazibiyar na farko rashin wanka da wuri yana cikin abin da yake lalata jazibiya yana da kyau ya mace ta koyi wanka da safe da safe ko ana hunturu da safe kika saba wanka da safe ba za ki ji hunturun ba hmm. ba za ki ji hunturun ba da safe in kika yi wanka kika killace jikinki ai dimin ma za ki ji na daban ne wannan kuma kin ba fata wata magani ne na daban to ya kamata mata mu sani cewa rashin wanka da wuri yana cikin abin da yake bata fatar ya mace kuma ya bata wannan jazbiyan ya samo mata matsala a cikin jiki hmm. so wanka da wuri yana cikin abin da yake taimaka masa kwarai da gaske abu na biyu hmm. rashin yin kwalliya rashin ki kiga wata mata bazar bazar ba za ki ganta da lalle ba ba za ta sa kwalli ba ana koyan yahudu da nasara sai kiga idon mata sol. idan baki manta ba akwai wata mata wata wanda ta je ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ta bude a ta hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ga hannunta da lalle ba hmm. yace ai shi yana gani kamar hannun namiji ne yawa saboda haka no matter what yana da kyau mu sani cewa shi lalle yana karawa mace jini ma a rayuwarta hmm. sannan abin da ya fiyo baya shine ki iya adon Eh. kar wannan yanzu mun waye gari in ƴaƴanmu za su yi kwalliyan eh, eh, za a yi kwalliya za a yi biki ko za a yi suna za a yi wani abu sai ki ga an ɗauko wata ido an sa wallahi sai ki fita daga hayyacin ki kwata ki fita daga hayyacin ai shafe shafe ai ta sa wasu abubuwa da ba su ne ba you can imagine an sa wasu abubuwa da ba you know ya zo yana zame mana illa to abin da ya biyo ba shine kuma mace ta iya magana rashin iya magana ya cin abin da yake bata shi ma jazibiyar yanzu misali ina mutunta ke hmm. baki magana ba in kin furce magana daya kika faɗa biyu kika faɗa uku sai ji na tsanke ci kai kana ganin ta kamar cikakkiyar mata amma dai bata iya magana ba to ya kamata a matsayin ki na ya mm. mace ki koya sallo na iya magana iya magana yana ƙara miki jazibiya mm. yana tabbatar da ki a matsayin ki na ya mace mu'amala yawwa yana sa sai ki gamta ana ce batta da girman kai mm. a'a ba batta da girman kai ba batta gumba ce baki da girman sai an ce tana da kare kanta da cikin abubuwa da dama a gaya miki sannan abu akwai rashin iya tafiya yana bata jazibiya yanzu misali zaki ga wata mata ba abin da ya bambanta da ɗa namiji kuma in kina irin wayannan abubuwan kwayan halittar ki suna iya shiftin su koma na maza sai kika kina yin abubuwa ba kuma zai zai shafi mu'amalar ki a wurin auratayya duk irin wayannan abubuwan sai su kona su akwai abubuwan da yake ƙara miki yake ƙara musu ƙarfi su ma su wannan kwayan halittan ke hormones ba mm. akwai abubuwan da kike su ma ke ƙara musu ƙarfi saboda wannan ne ke tabbatar da cewa ke ya mace ce sai kara ki ashe dai yanga mm. kenan wani daraja ne daraja ne mai yamace tabbas fara da kyau da babban murya mm. yanga daraja ne wa yamace mace amma a hurumin da ya dace yawa a hurumin da ya dace mm, misali namiji yana so ya ga macen shi mata shi mata ne kin iya gaye in kika yi murmushi ma murmushin ki ma yana dauke shi <laughs> yawa idan aka yi magana kin san haƙurin ma da zaki bashi ya san da irin luggan da zaki faɗa mishi ki bashi hakuri to wannan yana cikin abin da yake daga wa mace daraja mm. sa'annan su rangwada nan da ke faɗa kamar da muka faɗa mm. rangwada da waye da waye ki san da mm. inda zaki shi a muhallin da ya dace wannan kenan sannan kuma mace kin san hmm. shi hawayen mace mai na kara mata jazibiya misali mace yanzu kin yi wa mijinki laifi dan Allah kai hakuri kina bashi kalamai mai daɗi kina cewa yayi hakuri kina gaya masa maganganu da zai ratsa shi ya hakuri yana ganin hawan ki ko da ya taso a misali eh, namiji sai wannan hawan ya yanka ya karsara masa zuciya ya kassara masa zuciya mm. to wannan zai sa ya amma yau balki a matsayin ki na ƴa mace mm. a ga yana magana kin tashi akan shi yana mika hannu kina mika mm. hannu ki kama hannu ki tashi ya subhanallah ya subhanallah to irin wa'annan abubuwan sai a samu matsala sai ki ga auren ki ya zo ya samu matsala to gaskiyan al'amari ya kamata mu kula muna karantar da wa'annan abubuwan ne ba dan komai ba saboda mata su sani ana samu matsalolin daban sai ki ga yau mijinki kin shiga matsala ki rasa menene yasa aka shiga wannan matsalar yawa ki ta tunani asiri yana neman to wayannan su ne kissan da zaki koya dole ki koyi kissan nan mm. wayannan kenan sannan abu na biyu shine a tsarki da ruwan dumi mm. tsarki da ruwan sanyi a cikin abin da yake lalata mm. mace kwarai da cikin ruwan dumi is very good for women wannan kenan sannan abu na uku shine mace ta iya zama iya zama is very important wa ya mace ki iya zama is very important sannan abin da ya biyo baya bayan um, iya zama sai kuma rashin yin ah, watan dukkan hmm. akwai kamar kika samu kamar yan maiduguri hmm. kika samu kamar yan sudan yan sudan misali yan shuwa su wayan suna da wayannan irin al'ada kin gane akwai mutane a african country suke da irin wayannan su eh, al'ada misali hmm. akwai kamar itacen kaya itacen kaya da kika sani itacen kaya kwanaki can mun karantar da yadda ake iya yi ma kamar lactic acid din gaban ya eh, mace eh. ana iya gyara ana iya amfani da rake sa sake kuka iyayen mu na da da suke amfani da shi da su waye to irin wannan yawa irin waye maganin ka abincin ka da muka yi mm. to irin wayannan yana da cikin abin da yake gyara ya mace akwai kamar su itacen dorot su itacen dorot ina zaki samu su kamar a sudan suna da ramin ma wurin ne ma inda suka sa abin kawai in kika gama haila mm. zaki je wurin saboda kan lactic acid ya lalace mun yi magana yadda ake da oak leaf da tumfafiya mun yi wayannan maganganu duk a baya to duk waɗannan irin su nan da muka yi magana baya dukkan su su ne da muke magana yanzu eh. sa'annan idan mace tana yawan cakuduwa da maza muna magana ayi muna magana muka yi magana yadda za ta rika a turaren jikinta muka faɗa da abin da za ta rika gyara jikinta hmm. yawa shi wannan yawan cakuduwa da maza yau musamman za ki ga mace batta sa hijabi ba ta sa hijabin da zai rufe mata jiki ya tare mata mutuncin ta mm, mm, mm. zaki ga wannan gafin mazan yana shiga jikinta yana bata ta to da yawa akwai abubuwan da ake a gyara su akwai nan gaba kuma za mu magana abubuwan da ake a gyara su yanzu muna magana abin da yake bata shi ne eh. sannan barin fatan mace da kazanta jikinta mun yi magana wannan shine ta yawaita wanka wankan kuma ba tabal tabal ba ta san yadda ake wanka wata mata zaki ganta da kiba bata san inda za ta goge lungu lungu a jikinta ba wata za ta yi wanka ma ba kiban bane da ita su hammata su matse matsinta su tafin kafanta su ina hmm. bata san su bayan kunnanta su ina bata san inda za ta wanke ba wata za ta fito daga wanke ta da kumfa ki ganta da wanta yana wani eh, karni haka ki rasa eh. menene hakan nan to wannan kenan sannan kaman yarinya kaman ta yi fitsari yara muna kulawa a rika bin su aje a ga yadda suke musamman wa aiki ne akan ki ki biyan da take tsarki wata yarinya sai ki ga kankanwa tana ta susa tana ta susa wata yarinya kankanwa in kika zo kusa da ita sai ki ji tana wani irin wari haka nan datti wata uwar ma saboda tsabara yin carelessness maza take tura su yi wa yarta tsarki hmm. to doka ce dole a kula wannan jarirai kuma idan eh, suka yi fitsari ko suka yi bayan gari a kula yadda za a musu tsarki dan wata tun daga lokacin take samun wannan matsalan hmm. wata uwar zaki samu ta hada gaban da baya gaba baki ɗaya tana wankewa matsala ce to bata iya ma na ƴaƴa ba bata iya na kanta ba ta iya na na ƴaƴa wannan shine sa'annan akwai kuma cika ciki cika ciki mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ana raba ciki kashi uku kashi uku to yanzu ke kin zo kin kama kin cika ciki to cika cikin nan da kike yi shi ma cika abin da yake bata kwayan halitta yana bata su kwarai da gaske saboda haka dole a matsayin ki na ya mace ki zauna ki gyara wa'annan sannan sai sa kayan roba kayan roba wata idan mutum ya sa irin fitar kaya na kayan roban nan ki sa shi in kika sa kin sa fitar kayan roba kina tube shi zaki ga shati a jikinki immediately idan aka tube kayan kayan nan da suke zuba ki je ki wanka a je ai wanka ai wanka ai refreshing din shi back wani lokacin kayan nan shine yake sa mana uh, uh, uh, matsala sai ki samu ta sa wani irin wando roba mm. roba a matse mm. jiki ya matse ta waya matse ko ina yana matse eh, hanyoyin eh, eh, kwayoyin halittanta to at the end of the in kika yi mm. sai ta samu ta samu kuma ta je ta ta yi wanka a cire su wannan kenan yawa to ya kamata kuma mata mu san wani abu cewa a matsayin ki in zaki sa ma kayan misali kaman pints ɗinki ki rika sa cotton ki dinka sa cotton mm. pint yawa ki dinka sa cotton mm. pint ba wai kawai ki dinka sa roba a jikinki a matse ba saboda yanayin yanda eh, Allah subhanahu wataala ga hit na zafi ga mm. yanayin yanda kasan ya mace yake ga abubuwa da daban-daban dole a a gyara wa'annan wannan to <laughs> masha Allah na tabbata wanda za su bibiye mu wannan darasi da aka yi magana akan wace menene jazibiya kuma yaya mutum zai iya gane eh, jazibiyan eh, mace tun daga aihuwa har zuwa girma da kuma yanda matsalolin in Allah Ubangiji ya bamu iko malama za ta dawo sati sai ta gaya mana yadda za a yi a gyara domin bayan sanin damuwan nas shine yadda za a gyara malama muna godiya Allah ya kara ilimi to alhamdulillahi mun zo kan iyaka na wannan shiri na wannan sati sai idan har Allah Ubangiji ya bamu ararrai wani sati za mu sake dawowa a wannan tasha a wannan waje a daidai lokacin da kuke kallon mu domin ci gaban shirin